Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To a yau goma ga watan Yulin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda kuma za ku ji ci mu na maudu inda muka faru a wancan makon inda muke magana kan batun zaman kashe wando musamman bayan an kammala karatun gaba da jami'a ko kwaleji. A komin kankantar abin da ka samu ga yanda za ka iya yi ka jiya shi a sannan kuma alhamdulillah kin yanzu muna da so many um, organizations wanda in noma za ka yi akwai body da za ka je ka yi registration da su suna su suna dan tallafawa in ma ba ta kuɗi ba za su baka a few kayan aiki wanda depending on abin da kake da shi a in ma dan fili ne za a baka za a iya baka ka je kai noma aka in other other aspects haka duka akwai wa'annan um, organizations ko regulatory body wanda za ka iya zuwa ka je kai rajista da su nan kuma daga nan sai a abin nan in ka fara kuma ita um, um, kamar neman kuɗi haka ko business tana da bukatar determination da hard work Mm. haɗuwa work ƙwazon aiki ne irin ka dage ba wasa ɗin nan inda za ku ji hirar da na yi da malama Nafisa daga makarantar kimiyya da fasaha a jihar Kaduna. Shi ne ma aka ji so mun tabinta Hafsat. Mm. Sannan baya ga haka za mu karanto sakonninku da muka tambaye ku amsoshin da kuka aiko kenan a Facebook da Twitter. Har ila yau za mu buɗe muku layin mu domin ku kira mu ku tofa albarkacin bakin ku kan wannan maudu'i. Lambar da za ku kira mu akai idan lokaci ya yi shine alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku kuka kuma amsa ga wasu daga ciki inda muka ce muku shin a ganinku mai ya kamata ko kuma me shawara za ku ba wata shawara za ku ba matasan da suke gama jami'a amma kuma su koma suna zaman banza. To sakon farko yau ya fito daga gurin Sale Shehu wato shahada ya ce salam yau da gobe shawara ta ga 'yan uwana matasa ya kamata wato mu daina jira a yi mana mun gama jami'a mu zama manyan ma'aikatan gwamnati maimakon haka mu rinka tunanin wace kasuwa za mu yi mm, na to kasuwanci yake ne mm. eh, to sai kuma abubakar kawo girgire ce shawara daya zuwa biyu zan baiwa yan uwana matasa da suka kammala jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi shawarar ita ce su rungumi kananan sana'o'i kamar yankan farce irin gyaran takalmi da dinki mm. da acaɓa da dai sauransu mm. sannan kuma da za su ware lokuta sai su samu su dinga zuwa kamar makarantar firamare da sakandaren garuruwansu domin ba da gudunmawa ga kannansu. To sai kuma saƙo na gaba daga Jibril Shehu Hassan ya ce mu dage mu nemi na kanmu. abubakar yakanaji bauchi ya ce to shawara da nake basu shine kowane matashi ya koma gona kawai na gode biyu <laughs> sai kuma sakon bauran bukar daudari balamba ya ce to salam yau da gobe a shawara ta anan shine ga matasanmu masu tasowa ya kamata har dai ka kammala karatunka kuna ka kammala karatun jami'o'i to lalle ne a nemo sana'o'i don a zaman jiran aikin gwamnati gaskiya wannan ba daidai ba ne sai ka dora diga ga dan fulani warje ya ce salam yau da gobe shawara ta ga matasan najeriya ya kamata su koma gona kawai ko kuma kiwon shanu ku huta lafiya to shi kuma inda ya wala <laughs> eh, shi kuma Ismail Mai ya ce su koma sana'ar noma kuma kar su raina sana'a komin kankartarsa kar su ga sun yi digiri su ce sun fi karfin sana'a wato su dai sai sana'ar gwamnati. Mm, eh, in ji shi wa kenan Ismail Ismail ko? Mm. To sai kuma Hassan dogon Hassan dogon faci ba tsari Allah sana faɗa daidai. Mm. Ya ce asalamu alaikum yau da gobe ni ina da shawara ga ɗaliban da suka gama jami'o'i amma ba su samu aiki ba ya kamata su su kama sana'a komai kankantarta domin masu iya magana na cewa karamar sana'a ta fi da mutane to sai kuma sakon uh, wato abdul mudi ya ce kada su rena karamin aiki ko karamar sana'a ko da yaushe Jamilu Musa Sabon Layi ya ce salam yau da gobe shawara ta ga matasan da suka kammala karatun jami'o'i da kwalejojin ilimi da ba kuma ba su da aiki to ya kamata su rungumi kasuwanci komi kankantarsa. To sakon kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya ce gaskiyar magana a nan ita ce su koma sana'o'in hannu kawai shine mafita sannan kuma su rungumi noma da kiwo bilhaki da gaskiya mm. matukar dai suna son su ji daɗin rayuwarsu. Kenan kuwa mm. to sai kuma mansur baba wuri na faɗa ya ce salam yau da gobe ikon allah su yi amfani da karatun da suka koya wajen kirkiro wa kawuninsa sana'o'i ku tashi lafiya. Mm, kenan kuwa magani za ta kanta. <laughs> Eh, wasan sakon Musa Sale maleri ya ce a gaskiya ni a ganina rashin yin ƙaramar sana'a a lokacin da ake karatu shi ke jefa matasa cikin mawuyacin hali inda idan suka kammala karatun jami'a a tashi lafiya. ina ga mm. yana nufin watan a makarantun oh in ji malleri ko eh a dinga sana'o'i eh. kafin a fito daga makaranta gaskiya ne mm. eh to sai kuma sakon iliyasu Abubakar IKD eh, ne Potoskum ya ce ah, daga unguwar nahuta akwai unguwa a can kenan fotosman mm. haka salam yau da gobe ah, yau kun taɓo min shawara ah, a nan shine Uh, duk wanda ya gama makaranta walau ya sami aikin gwamnati ko bai samu ba ya kamata ya kama noma kiwo da kuma kasuwanci to in matashi ya kama waɗannan ba zai tozarta ba ku huta lafiya to sako daga abubakar sabiu sabuwa ya ce hakika akwai takaici ga duk wani matashin da ya kammala karatun jami'a ko kwalejin ilimi a ce bai samu aikin yi a gwamnatance ba mm. to amma idan muka kai idan yi la'akari da halin da kasar mu ke ciki na mm, wai sai dole wani ya eh, tsaya maka wai sai dole kana da wanda ya tsaya maka sannan zaka samu aikin yi bai mm. kamata mu baiwa son zuciyar mu biya wa son zuciyar mu ba mu rungumi sana'a komai kankantarsa sai kuma yusuf baban gaje ya ce waɗannan matasa kar su yi girman kai su rungumi noma sauran sana'o'i da sauransu musamman in ka taso daga wata sana'a a gidanku to usman idan muka koma shafinmu na twitter kuma shine saƙonmu na ƙarshe daga hafizu balarabe Uh, ya ce shawara ta a nan shine ya kamata dukkan wanda ya samu nasarar kammala karatu gaba da sakandare ya tabbatar bai zauna haka kawai ba. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To, yanzu kuma sai mu je ga hirar da na yi Usman da Malama Nafisa da ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha mm, a jihar Kaduna mm. eh akan wannan maudu'i namu. To, bismillah. Asalamu alaikum. Sunana Nafisa Isa. Ina aiki a wato Kaduna Polytechnic, jami'an Kaduna Polytechnic da ke nan Kaduna. To, madalla. Ko me kike koyarwa? Eh, wato ina nan department ɗin quantity surveying ne. ta fannin aikin gine-gine. Oh, Yake a nan environmental da yake muna da units a wuraren uku ko hudu a nan Kaduna Polytechnic din. Akwai College of um, Social Science, um, akwai College of arts and Social Sciences, um, CBMS kenan. Muna da CSC College of Science and Technology, muna da CES uh, College of Environmental Studies. Ni ina nan College of Environmental Studies ne a nan Department of Quantity Surveying. okay na gane. Anything da ke shafan fannin gine-gine shi muke um, shi ne nan namu. Eh. To na'am. To malama a matsayinki na malama wacce take koyar da ɗalibai yawancin ɗalibai sun zo sun yi makaranta sun gama jami'a ko kuma sun gama kwalejoji da sauransu akwai a yawancin zaki ga sun gama ɗin amma in suka fita suka bar jami'a sai ki ga yawancinsu kuma a layi a zaune babu aikin yi ko kuma in ce a suna nan dai suna kan benci suna zaune ba abin da suke yi ga ilimi kuma sun riga sun samu shin me yake eh. jawo haka menene matsalan ne eh to wannan matsala gaskiya ba tun yau ba ne ta samo ta da dadewa kuma babban abin da ya ja wannan asalin a nan ina nufi wato ɗalibai in sun gama daga makaranta ko in sun shiga makaranta tunanin su cewa in sun gama makaranta su fita suna neman wato abinda da bature ke ce ma white collar job mm. wato aiki kenan na a sa coat a sa tie a tafi office a takaice dai aikin office mm. shine ɗalibai suke sawa a ransu to kin ga babban eh, eh, matsala kenan na biyu kuma wayannan ɗaliban yanzu wato zamani ta canza zamani ta kawo mu inda yara mafi yawanci ba karatun suke so su yi ba su dai su samu kuɗi suna ba wai sun shigo makaranta ba ne akan su samu ilimin nan su gane shin ma me abin da suke yi a'a su dai sun zo a sunan kawai su samu su samu satifiket yanzu karatun na satifiket ake nema saboda um, ba wai a samu ilimin ba kuma me ya ja wannan society dinmu mm. musamman nan Najeriya za ki ga mutum wanda shi din yana da ilimin yana da kwazon yana da kokarin ya san abin da aka koya mashi amma in ya fita da certificate din shi sai ki ga ba za a ɗauke shi aiki ba au a ce a'a shekarun shi ko kuma a ce um, eh, wannan grades din shi ba su da yawa makin da yake da shi kenan makaranta din ya je shi ba don ya sani ba ne don ya satar ansa yawa makin ne yake nema sai ki ga shi kuma ya fita din ba zai koyi karatun ba sai ya je kuma ya samu to kuma um, another factor shine bayanin um, za ki ga ana discrimination sai a ce idan mutum yana da HND ba zai samu aiki ba ba za a bashi wannan aikin ba ko idan an yi advertising aiki a jarida ko gidan rediyo sai ki ji a ce a'a um, um, masu degree holders ake nema. Mm. Sannan kuma another thing a society in mu still akwai matsalan a'a sai ka san wani kafin ka samu aiki. Mm-hmm. So the major factors gaskiya shi ne batun a'a ɗalibai na neman white collar jobs na biyu kuma society sai ka san wani sannan za ka samu aiki. So those are the two major problems gaskiya da ke jawo wannan um, rashin aikin da za ki ga ɗalibai graduate sun gama karatu suna nan jirge zaune ba aiki ne. To wata in baka da kowa kenan ba za ka samu aiki ba shi kenan taka ta kare duk da ilimin da kake da shi? gaskiya kwarai kam abin da ke faruwa kenan mafi yawanci a ce kashi kusan tamanin zuwa casa'in a cikin ɗari sai ka san mutum za ka samu aiki hmm. To malama Nafisa kin ce yawancin ɗaliban ba karatun suka sa a gaba ba yawancin kawai takardan suke so za su zo su yi sata amsa su ci jarabawa. A'a shin ko dai akwai matsalar dai yadda ake koya musu ne ah, kuma a naku ɓangaren na malamai? eh to gaskiya ba zan ce miki eh haka ba ne ba zan yadda ba kuma ba wai ban yadda ba domin ni kai na malama ba ce a'a ai kafin ka zama malami kai ma ɗalibi ne mm. saboda haka a lokacin da ni yake ɗaliba na ga bambanci sosai kwarai a kan sanda yanayin yadda mu muke karatu yadda muka ɗauki karatu da mahimmanci a bisa ga yanzu da ni kaina na zo kuma ina koyarwa attitude ɗin ɗalibai wato halayyarsu kenan nuna ƙwazo wurin karatu babu damuwa kin ga za akwai bayanin rashin kunya akwai bayanin ba su damu ba akwai kawai su dai wannan batun cewan ɗin ana son certificate ne saboda ne musamman ma ni jami'a inda nake koyarwa wato kaduna polytechnic hmm. za ki ga makarantar tana kokarin ta ga cewa tana da interest ɗin ɗalibanta so mafi yawanci za ki ji ana ce nan kaduna polytechnic is student centered ma'ana cewa a ko a mafi yawanci za ki ga ɗalibi bai da laifi saboda akwai issue of um, um, wannan victimization a wasu jami'o'in za ki ga malami kila zai san ɗalibi hakanan zai iya faɗar da ɗalibi ko kuma bai damu ba sai ki ga ana victimizing ɗalibai sai ki ga a'a malami ba zai zo aji ba To mu a namu jami'an babu irin wannan it is more student centered wato jami'an tana da interest din ɗalibi fiye da na ah, malami. Saboda haka yau za ki ga in kai kai ka koyar da ɗalibai suka yi jarabawa har result ya fito in har kana da 50% failure to da yadda Allah kai a matsayin malami za ka yi fesin wata panel na academic board a tambaye ka me ya faru me ya sa ɗalibanka suka faɗi me ya jawo haka hmm. to kin ga ko in har akwai irin wannan um, situation din in place a system din to ko kin ga babu malamin da zai sake a garin koyar da ɗalibansa duk yanda ya ga zai iya zai tabbatar cewa ya koyar da su sun gane amma saboda babu wannan interest din a su dai kawai su zo su karbi certificate din nan su tafi sai ki ga babu wannan kwazon na wannan kuma Um, wannan bayanin zai leda ni grassroots inda um, akwai problem yanzu da muke facing sosai ya zama mana annoba hmm. a society wato wannan o levels din nan kin san shi o levels yana da mahimmanci sosai hmm. ko ina za ka je a duniya in baka da o levels result ɗinka ne um, abin nan ba za mai kyau ba inda za ka iya zuwa Mm-hmm. To a dalilin haka unfortunately with the advent da wato da fitowar um, private schools da yawa. Mm. Yanzu muna samun inshu ɗin wani abu wai da ake kiranta miracle center. Mm. Akwai shi ko ina kika je a Najeriya ki tambaya ne miracle center za su gaya maki. Wato miracle center ita ake ce ma inda za ka je ka biya kuɗi masu dimbin yawa a private schools mafi yawanci. za mm. ki ga in an zo ana rubuta jarabawan waye din nan yaro ko ya yi karatu ko bai karatu ba wanda kika san ana classwork haka za ki ga an zauna an rubuta musu a blackboard ko a zo ana musu dictation to mm. kin gani yara sun riga sun san wannan daga sun shiga makaranta sun san ana wannan sai su sake relaxing makonni biyu da mm. karatun ma ya samo asali tun daga wuraren uh, secondary school na makonni biyu da suka wuce mun yi hira a kan wato miracle centers nan watan inda yara ke zuwa Uh, suke cin watan wayek insu ko kuma makarantar ƙara secondary. amma um, tun da haka ne idan suka samu wannan makin sai suka shiga jami'a suka gama jami'a a ce ma wasu da yawa wasu sun sha cewa ai naje je interview din na je a neman aiki a wani waje an yi min interview amma kuma sai aka ce ban ci ba ina tunanin ko za ki ƙara min bayani idan baka gama idan ka gama makaranta da sa'a kawai ko kuma a ce da sata amsa ta yaya za ka kara wannan takardar shaidar da kake da shi ko kuma aikin da kake ikirarin cewa ka koya a jami'a a gurin interview idan aka tambaye ka ko aka tambaye ki ta yaya za su kare kansu kuma ta yaya za su samu aiki ni wannan tambayin nake ta wato dama a kaina wato alhamdulillah na gode kin ga in kin tuna da muka fara wannan hirar na gaya miki cewa yanzu abin da mafi yawanci ke faruwa ma za ki ga sai ka san wani sannan shi ne za ka samu aiki To ai shi ya sa ai abun yana da linkage akwai scenarios ne akwai daga inda ya fara yana tafiya haka yana tafiya haka kin gane hmm. idan kin ga ɗalibi na ɗaya ya je miracle center ya ya ya ya ya ci exam ya shigo jami'a yawanci da satan ansa ai muka kama waɗanda muka yi sa'a din muka kama a suna exam malpractice kuma dama penalty in exam malpractice shine a kori mutum a wurin aiki to wanda uku suka sa har suka samu suka wuce haka din already sun sa ran cewa ai um, a zan je ila akwai wani sanata da na sani ko wani gwamna ko wani wane ne to da yadda Allah in har ka san waɗannan manya-manyan mutanen ba ma sai ka yi interview ba kai ko ka yi interview baka ci ba the fact that note ka kawo daga gurin wani babba to wallahi sai an baka aikin yawa gwamnati tana kokarin ta ga cewa eh, yanzu kin ga tun daga secondary schools in fact wasu har primary schools ana kokari ana sa um, an yi making course in entrepreneurship ya zama mandatory Watan sana'o'in hannu kenan. Har nan mu ma inda muke koyarwa ana koyar da entrepreneurship kuma ana kokarin nuna musu cewa ku yi wannan abu wanda ko da kun bar eh, makaranta kar ku zauna jiran wai sai kun nemi aiki ku kanku you can be your own bosses you can be employers so kuma ina ina ina ganin cewa wannan abin has made little impact though not very much but at least akwai an dan samu an canza perception din daliban nan da tunanin su eh, an samu wani dan shift daga cewa ba lallai sai ka samu aiki ba in ka gama za ka iya wannan neman ka zama kai kanka kana wanda kai ne kake ɗiban ma'aikata. to hmm. amma kuma major challenge in su kinga shi shine batun capital to amma kuma yanzu akwai issue na S_M_E. da yawa ana kokari ana ta kokari gwamnati na supporting din su kuma muna gani ai wayanda sun dage din they have grown to become very big daga ɗan S_M_E inda suka fara small medium um, scale enterprise mm. To, uh, malama tambaya ta ta ƙarshe da zan muki, shin uh, jami'ai da eh, wato yara da suke kammala karatunsu idan suka fito a ce gwamnati tana da alhakin samar musu mm. aiki ko mm. kuma ba ta da shi shin ana ana ana horas da su daidai da yadda aikin yake kasa a waje ko ya abin yake eh to ina ganin ina gane abin da kike faɗi shine kamar um, idan ɗalibi ya gama karatun nan gwamnati ta akwai wata tanadi da ta yi a ta dora ma kanta cewa lallai lallai idan ɗaliban nan sun gama aikin su ne su samu musu aiki ko? Hmm, kaman a ce a bature yakan ce demand and supply. Eh to, kin san abun kuma ai ya danganta ga karfin um, ƙasa hmm. da kuma uh, level of development ɗinta. Hmm. Mafi yau wato kuma abin ya danganta ga abin da menene ɗalibi ya karanta. za ki gani kin ga kamar a fannin mummunan na construction akwai akwai muna da so many construction firms with contracting and consulting din da yawansu suna kokari tunda yawanci idan mu muka gama idan makaranta ta yaye za ki ga ɗaliban suna kokari su kansu su ga sun yi building sun buɗe firms sun bude um, um, ma'aikata ko consulting sam ko contracting sam din wanda suna kokari suna ga koyaya suna absorbing wanda za su karfin su za ta iya dauka to amma in kika lura ma su kansu aiki nawa gwamnati take iya badawa akan kamar contract da yi executing bare har su yi absorbing um, um, ɗalibai da yawa a ma'aikatansu da har za su iya biyan su so iya karfin wanda suke iya yi shine amma kuma suna ba mu um, support sosai a wurin ɗiban ɗalibai ma aiki ma industrial training ɗinsu. Ko mm. kuma kin ga aka duba fannin social sciences din nan ɗaliban ma sun yi yawa fiye da yadda za a iya handilin a ce an ɗebe su a aiki. so shi yasa dai maganar entrepreneurship din da ya dawo ana encouraging din uh, um, ɗaliban nan su yi ƙoƙari su ga wannan dan a maganan gaskiya kam in dai wai a ce a yi absorbing a ɗaya da duka ɗaliban da suka yi graduating ne gwamnati ba ta da wannan ƙarfin hmm. kuma har yanzu ɗin unemployment ɗin is on the rise hmm. unfortunately hmm. To, uh, za ki ga kuma wasu suna da ko eh. kuma iyaye sukan ɗauki jari haka daidai wa daida su ba 'ya'yansu da suka kammala karatu, amma sai su rena wannan jarin. Shin, ta yaya za su gina kansu idan sun ba su fara daga wani waje ba? Eh to, sun dai aikin ga dawo kan maganar entrepreneurship. Ita wannan course ɗin entrepreneurship duka tana koya ma ɗalibi. A'a komin ƙanƙantar abin da ka samu. ga yanda za ka iya yi ka juya shi a sannan kuma alhamdulillah kin yanzu muna da so many um, organizations wanda in noma za ka yi akwai body da za ka je ka yi registration da su kina su ma suna dan tallafawa in ma ba ta kuɗi ba za su baka a few kayan aiki wanda depending on abin da kake da shi a in ma dan fili ne za a baka za a iya baka ka je ka yi noma aka in other other aspects haka duka akwai wa'annan Um, organizations ko regulatory body wanda za ka iya zuwa ka je kai register da su sannan kuma daga nan sai a abin nan in ka fara kuma ita um, um, kamar neman kuɗi haka ko business tana da buƙatar determination da hard work hmm. hard work ƙwazon aiki ne irin ka dage ba wasa ɗin nan Mm. Mm. to mun malama na fisa ta fayyace mana mm, mun tattauna ta fayyace zare da abawa <laughs> eh mana eh to yanzu lokaci yayi da zamu bude layukan mu kamar yadda muka ce na jin sun fara kira domin mu ji ta albarkacin bakin ku game da wannan magana da muke ta aikin matasa ya kamata ne shawara za a ba su yanzu wannan karin muke neman musu Usman ko za ka dan eh. ƙara kiran lambar kafin eh lambar mu shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Me kira na farko daga ina kake kira kuma ya sunanka? Wa alaikum salam. Usman da Hafsat ce. Ni Hafsat Maina ne. Ah, eh. barka ka dai. Yawwa. To Musa Hadarin da Nijar. Ah, ah, daga Nijar sanda zuwa. Shin kaji ka ji maudu'inmu me ka ce game da abin da muke tattaunawa yau ka ina ga kuma musa rasa layin nan nashi mm. ayya to ga wani a taraba Salamu alaikum wa alaikum assalam na bara barka da aiki barka da warhaka na taraba wane ne ne? <laughs> ne, ai o ka fadi ne da taraba karin lamido ok to barka da warhaka ga a aiki kuna lafiya lafiya lau wallahi to to Wace shawara za a ba matasan da suka gama jami'o'i kwalejojin ilimi amma ba aikin yi kuma suna jira suna tsammanin sai sun samu na gwamnati ko mai maiko? Eh, wannan gaskiya ne wannan magana da mata ta faɗa na cewa akwai miracle center hmm. wannan miracle center na gwamnati ne ko ko na masu zaman kansu masu zaman kansu ne masu zaman kansu ne to idan tun da baya da amfani me yasa gwamnati ta bari shine wato gwamnati ɗau mataki kake ba da shawara kamata a ɗau mataki a kai ya yakan durkusa da ilimi ya kamata a duba me ya amfanin sa da yana durkusa da ilimi. To mun gode in Allah da za mu ɗauko maudu'i musamman akan wannan nan gaba. Sai a tattauna akan yadda za a bullo wannan al'amarin. Mm. Salamu alaikum daga ina kake kira? Wa alaikum salam ina kira daga Makodi. Makodi. Ni ne mai suna Eh, Makodi, ni ne mai suna Joseph Lawan. To, Malam Joseph, mm. kaji uh, uh, wato maudu'inmu na yau, me za ka ce akan matasan da suke zaman eh, jiran aikin gwamnati ba mm. tare da neman na kansu ba? Wando ya ta mutuwa. Mm. Eh, lalle ni gaskiya na ji daɗin wannan maudu'i abin da shawara na ga matasa shine su tashi tsaye kada mu duba gwamnati domin gwamnati a yau wannan zamani mutanen kuma ya ɗauko a ah, eh, bayani barin tafko barin wani salamu alaikum <laughs> amin wa alaikum salam barkan ku da kokari barka dai da muke magana Hassan dogon faci ne daga nan karamar hukumar batsarin jihar Katsina. To, muna jin ka Hassan dogon faci barka da warhaka ba mu gudunmuwa ka mu ji shawara. To, babu shakka a ah, gudunmuwa ta akan wannan maru'i ne yau. Eh. Gaskiyar magana kamar yadda hausawa suke cewa karamar sana'a ta fi da mutane mm. Mm. ya kamata dukkan wanda ya gama jami'ar shi to ba zuwa za ya zanna ya zara ido ala dole su ya samu aikin gwamnati ba mm. idan muka lura zaka ga musamman a jihar kano za a ga ɗan kasuwa zai tur ɗan shi zai yi digiri ya ga jami'a ya komi amma ba ma dan ya aiki ba mm. saboda da ya zo ya kasuwanci to amma bai kamata a ce mutane suna yin tsaye ba akan su dole su samu aikin gwamnati ya kamata a kama sana'o'i ga suna kala kala kai ko baro ya kamata ka tura ka sai da ruwa ka samu abin da zaka yi rawa mukan ka asiri to ya kamata ka yi ba ba girman kai zaka yi ba wannan shine shawara ta ina fatan za ku mun gode an ce girman kai rawanin tsiya barani ma in kamo wani salamu alaikum ai ai ina ai kaman ya katse shi ma ya aka yi kai kake samun nasarar kama eh, mutane eh, bana ke fa kika ce kuma sa'a ta fi sammako <laughs> to amma bari mu shakata ai lokaci ba zai bari mu ba <laughs> kai amma you are not alone in Michael Jackson eh, eh, eh wannan hmm. wakan Michael Jackson ya ce ba kai kadai bane hmm. to saboda haka ku biyo mu saboda haka kan dole daga nan Hausa bari in baki bara ka banni hmm. in yi me eh ki cigaba da rufewa ni zan tafi <laughs> Michael zan je in yi rawa to madalla <laughs> to masu sauraro duka duka eh, nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Daniel Brown da kuma ah, injiniyan mu na yau Mr. Skip Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya tare da Usman Ahmad Kabara. Madalla.